Ruwan sama da ya dinga zuba kamar da bakin kwarya a makon da ya gabata a duk fadin ƙasar Ghana ya yi sanadiyar cike madasar ruwar Waja har ya dinga malala a yankin gabashin ƙasar wadda ya tilasta wa hukumomin kula da madasar ruwa ta Waja bude ta guda hudu domin kaucewa ambaliya sai da yin hakan ya haifar da ambaliyar ruwa da ya lalata dukiyoyi kuma mutane sama da dubu da ɗari biyar sun rasa matsugunansu. Ambaliyar kuma ta yi sanadiyar rufe makarantu da asibitoci a yankin Tatigu da ke karamar hukumar Ga ta Kudu, inda hukumar ba da agajin gaggawa tare da rundunar soja ne suka dinga taimakawa jama'ar da abin ya shafa. Wannan shine karo na farko da irin wannan ambaliyar ta taba faruwa kamar yadda mutane da abin ya shafa suka bayyana a lokacin da suke kirga asarar da suka yi yayin zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa ta ce. Ni da 'ya'yana za mu tafi wurin 'yar uwata daga kasuwa domin neman agaji, kayan abincin mu sutura, komai namu ambaliyar ta ɗauke su ta tafi da su. Malam Ibrahim Bosu sarkin zango Titiku ɗaya daga cikin anguwar da ambaliyar ruwa ta rusa da su ya ce kowace shekara hukumar kula da madasar ruwa takan sanar da su kafin bude kofofin madasar ruwar waja amma wannan karon babu sanarwa. Wallahi ba ga amuna ba kan da za a bude ruwan nan mun tamma kowane shekara kan da za a yi haka za a yi shekaran ga. ba mu ji ba ba mu gani ba sai ga shi nan ya zo Allah ya dame mu sosai akwai wayansu sun bar gidajensu akwai wayansu sun bari kominsu sun tafi zaga dansuma malam kasuwan garba sai sa ba mu da abin da za mu faɗi gwamnati kuma ba mu gani ba tukuna ba mu gani abin da zai yi muna ko kokarin da zai yi muna ba mu gani ba saboda gaskiya lamarin ya yi karfi. Salimati, daraktan kula da hudar jama'a ya ce, it is not about announcement even if we announce ba batu ne na sanarwa ba ko da ko mun sanar da jama'a ina ruwan zai gudana duk hanyoyin ruwan jama'a sun yi gini a kai kuma dole a ɗora alhakin hakan a wuyar shugabannin gundumomi saboda a halin da ake ciki muna gudanar da bincike kai yadda lamarin ya yi muni haka daraktan nadubo na karamar hukumar gata kudu christiana afiyadu ya ce sama da mutane dubu da ɗari biyar ne suka rasa matsugunansu kuma har yanzu hukuma tana kai kayan taimako ga waɗanda abin ya rusa da su. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.